اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كزي عذاب الاخره ربنا اننا سمينا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تكلنا يوم القيامه انك لا تكلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kamar yadda muka saba da mu ci gaba da yin karatunmu na alkur'ani mai sarki wanda muke gabatarwa a wannan babban masallaci na kofar mai girma hakimin damba yau allah maɗaukakin sarki ya kawo mu tara ga watan tara hijirar manzan allah salasalama tana 1438 wanda ita ce da hudu ga watan shidda 2017 Gregorian calendar. آه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 inda Allah madaukakin sarki yake jan hankulan musulmai akan wato kenan jin tsoronsa da kuma jan kunne cewa kar su yadda su mutu face suna musulmai sannan da wani jan kunnen cewa musulmi su haɗa kansu su yi riko da igiyar Allah kada su rarraba kada su yadda da abin da zai kawo rarrabawa tsakanin musulmi su tuna ni'iman da Allah madaukakin sarki ya musu da suna abokan gaba sannan yanzu ya haɗa zukatansu suka zama ƴan uwan juna da suna gabar halaka yanzu Allah madaukakin sarki ya kar da su daga wannan saboda haka duk waɗannan alama ne na ayoyin Allah Maɗaukakin sarki cewa su ji tsoron Allah yadda ya kamata su ji tsoron sa, kar su mutu face suna musulmai kuma su yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kar su rarraba kuma komai za a yi sadaka tunawa imomin Allah maɗaukacin sarki to yau za mu tashi da Allah ke ta bismillahi rahmanir rahim bayan wancan jan kunna sai Allah maɗaukacin sarki ce wal takum minkum ummatun lalle ya zama a cikin ku a samu wasu al'umma su kasantu yad'una ila alkhair wanda za su rika kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar su ga umarni da alkhairi suna hani ga munkari idan an samu wayannan mutanen fa wa humul muflihun sune masu wato kenan samun rabota kaga anan Allah madaukakin sarki umurni yake lalle a cikin ku a samu wasu ummata shine jama'a muntasiba lil ba bi amri bil ma'ruf fi da'wa ila al su zama sun kafu saboda tsayuwa da da'awa su rika umarni da alkhairi suna wato kenan ah, umarni da sanannen al'amari suna hani ga munkari saboda duk lokacin da aka samu nan mutanen wato kenan wayannan su ne ba su rabauta malam da haka yake wannan su ne khasatu sahaba asalin sahabbai ake nufi a nan gurin wa khasatu ruwatu ya'ani al wal ulama ko kuma wato kenan ainihin arruwat a in a kebancen su amma abin da ake nufi da ruwat anan shine masu jihadi da kuma malamai da kuma malamai ya zama wata kiran a samu waɗanda suke tsayuwa da ayyukan alkhairi kaga masu jihadi kullum kokari suke su ba da kariya a musulunci su yada daular musulunci su yada addinin musulunci ne ɗansa ya zama ya yi faɗi maluma kuma aikinsu ne kullum su karantar da mutane alkhairi su gaya musu abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi su gaya musu abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a nisanta to kaga wayannan in an same su wato kina an ansa sake kina wal kun minkum ummatin yad'una ila alkhairi alkhairu kuma kullum ma'anarsa shine ittiba'ul qur'an wa sunna wa sunnati bin alkur'ani da bin sunnata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya din wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair thumma qala alkhairu ittiba ittiba'il qur'an wa sunnati alkhairi din shine wato kenan bin alkur'ani da kuma wato kenan sunnata wal maqsud min hadhihi alaya wai abinda ake nufi da wannan ayan an takuna firqatun min hadhihi al-umma wasu jama'a cikin wannan al'umma su zama mutasaddiyatun sun bugi kirji li haza sha'ani dan daukan wannan sha'ani a samu wasu jama'a su bugi kirji su dauki wannan aiki na amru bil ma'rufi kira mutane zuwa ga alkhairi umarni da kyakkyawa hani wata kenan zuwa ga mummuna wa in kana wa zalika wajibi ala kulli fard ko da yake wannan din wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ɗaiɗaiku musulmi min al'umma a cikin wannan al'umma ɗin bi hasbihi kowa gwargwadon ikonsa kowa gwargwadon ikonsa ana buƙatar yi umarni da alkhairi ya kira mutane zuwa ga alkhairi ya umarni da kyakkyawa ya hani ga mummuna duk inda ya ga ana mummuna abu ya san mummuna abu ne ya hana duk inda ya ga zai ja mutane zuwa ga alkhairi ya aiwatar to kowane mutum musulmi an umurce shi da wannan gwargwadon nasa ikon amma duk da haka akwai waɗanda ake son su ba da rayuwarsu don wannan da zama aikin su kenan yau ana nan gobe ana can yau ana karantarwa gobe ana wa'azi yau ana shiryarwa gobe ana fada da sauransu yau ana zaman lafiya gobe ana jihadi duk dai dan addinin Allah madaukakin sarki ya tabbata kamar yadda ya tabbata a cikin sahihi muslim cikin hadisan da Abu Hurairah ya rawaito Allah madaukakin sarki ya dade shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama a cikin ku to lalle ya hana wannan abin da hannunsa fa illa mai satifa bilisani idan ba zai iya ba to lalle ya hana wannan abin da harshensa fa illa mai satifa bi qalbi idan ba zai iya ba ya hana da zuciyarsa ne ya kyaba cikin zuciyarsa amma mai kiya zuciya zalika zaful iman wannan shine wato kenan mafi raunin imani cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu kardale bayan wannan abubuwa guda uku to babu sauran imani da ya rage koda wato kiran kwayan gari gine babu wannan babu kwata fata in dai za ka ga aikin sabo ba za ka hana da baki ba ba za ka hana da hannu ba ba za kuma wato kinan ka ƙi a zuciyarka ba to shi fa imani ya riga ya tafi riga imani ya riga ta imamu ahmad ibn hanbal allah wa gaskiyar yadda da shi ya to hadisi daga al yamani maza allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallazi nafsi yadi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushakanna allah an yabasa alaykum iqaban minhu aw min indihi thumma la tad'unahu wa la lakum yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah da rai na yake hannunsa ko dai ku tashi ku zage ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku hana mummuna in ba haka ba Allah madaukakin sarki yayi kusa da game ku da azaba daga gare shi matsala za ta zo ta musihu za su zuga zuwa kala kala ɗaya bayan ɗaya saboda me ba a umarni da alkhairi ko yawwa summa sannan bayan wannan latad'unnahu za ku zo wallahi kuna addu'a kuna roƙon Allah madaukakin sarki fala yastajabu lakum aw fala yastajibu lakum ba zai amsa muku ba yawa kenan anan yin amru bil ma'rufi wajibi ne nahyi anil munkari wajibi ne idan muka bari barna tana faruwa shugabanni ba sa magana akai malamai ba sa magana akai sauran al'umma ba sa magana akai kowa ya ja rufe idonsa to alkhairi fa ya kare kenan tafana alkhair wa sulaha uzannu fa ma an munkarin fil nasi nahi zama alkhairi ya kare masu gyara a zama da su walakantattu ya zama babu mai hani akan munkari to fa shikenan fa sai musifa ɗaya bayan ɗaya ta rika sauka a cikin al'umma musulmi sannan su haɗe da kaskancin da wato kiran ba za su yi tsammanin zai same su ba kuma za su daga hannu za su roƙi Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ba zai ansa ba ba zai ansa ba da aka shi da sai Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ba البينات وأولئك na. wannan aya da muka karanta a baya wato min ɗin cikin nan min tabi'idiyya ne cewa min minkum min ɗin nan wani ɓangare daga cikinku ya samu a samu masu kowane gari a samu waɗanda suke zuwa suke yin da'awa a samu wanda suke yin wa'azi a samu wanda suke karantarwa da alkur'ani a samu wanda suke karantar da hadisai a samu wanda suke karantar da fiqh a samu wanda suke kaza wayannan in an same su to shikenan shine abinda ayar take umarta akai wal takum minkum ay minal minal mu'minina ya zama a cikin ku ko a samu wayanda za su dauki wannan dawainiyar ba zai yi a ce garin musulmi ba masu karantar da alkur'ani ba ba zai yi a ce ba masu karantar da ilimin fiqh ba ba zai yi a ce ba masu karantar da ilimin hadisi ba ba zai a ce ba masu karantar da ilimin lugal arabiya ba tunda ta ita hanyar ta ne ake fahimtar alkur'ani da kuma hadisai ba zai kuma ce ba masu da'awa ba to duka wayannan an same su daga cikin ku wayannan sun rike nan wayannan sun rike can wayannan sun rike can to shikenan sai ya zama an ansa wannan kira din ba sharadi ne sai kungiya ta faru ba ba sharadi ne ba kamar yadda sahabbai su suka fi kowa aiwatar da wannan aya kuma a zamanin alisasa da bayansa ba tare da sun kafa kungiya ba amma sun ɗauki ɗaunin wa'in abubuwan alkur'ani ya riga ya tabbatar da su anan ya karantar da su kuma sun karantu sun kuma ɗauka sun aiwatar da shi aiwace yawwa saboda wannan aya ba dalili ne na kafa kungiya ba da yawa mutane suna kafa hujja da ita ai Allah madaukakin sarki ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila khair saboda haka kenan ashe kungiya ake nufi gaskiya akwai akwai na kasa a wajen wannan fahimta din ba sharadi ne kungiya ba kuma kungiya ma kara raba musulmi take yi abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta akan wannan aya shine fahimta mafi kyau wato kenan dangane da wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala ta hudu ko kada ku zama kallazina tafarraqu kamar wanda suka rarraba wa ikhtalafu suka sassaba a junansu min ba da mata tuhumar bayyinat bayan hujja ya ta zo musu kaga wannan aya ta da ta zo yanzu tana da nuna mana cewa wancan aya ta baya ba kungiya take nufi ba saboda in dai za mu yi kungiya ni zan kafa kungiya kai za ka kafa kungiya to automatically kuma wannan aya ba za mu yi tsallake ta ba kaga cewa ta wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zama kamar wanda suka rarraba waktalafu suka sassaba wannan yace nan za a yi wannan yace nan da a yi wannan yace nan za a yi wannan za a yi wannan sai mu ne kaza wannan sai mu ne kaza kada ku zama kaman wannan kada ku zama kaman wannan ko ayyan ha tabaraka ta'ala hadhihi al-umma Allah madaukakin sarki yana hana wannan al'umma an yakunu kal umamil madina kar su zama kamar al'ummomi da suka gabata fiftirakihim a wajen rarrabuwarsu waktilafihim da kuma sabaninsu wa targihim al'amra bil ma'rufi da yadda suka daina umarni da kyakkyawan aiki wannan nahayi an munkar da hani a mummunan aiki min hujja hujjati alaihim tare da cewa hujja ta tsaye a kansu Allah madaukakin sarki a nan ku ya hane ku kar ku kasance wannan kar ku kasance kan wannan mun san cewa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan tafrika da Allah ya hana dina cikin al'umman zai faru zai faru an samu kungiyoyi guda shidda wadda suke sune tushen kungiyoyi kamar irin su eh, haruriya irin su mutazila jahamiya kadariya jabariya wajen su su guda shidda ne wanda duk sauran kungiyoyi daga jikinsu suka rarraba suka rarraba suka rarraba suka rarraba ta farko da fara fita ita ce haruriya suna wata kenan kungiyar kawarici suka zo suka rabu kashi kashi kashi kashi kashi har goma sha biyu daga ba suka sake samun lassa. sannan sai aka samu rafida ita ce kungiyar shi'a ita ma ta zo ta kasu kashi kashi kashi kashi wannan zaidiya wannan ja'fariya wannan imamiya wannan waye su ma suka kasu kashi kashi guda goma sha biyu daga ba suka ci gaba da rassa sannan aka samu mutazila mutanen wasil bin ata wanda ke almajirin hassan albanna ne hassan albasari hassan albasari su ma suka zo suka kasu kashi goma sha biyu daga ba suka abin suka dinga rarrabuwa suka dinga rarrabuwa haka nan yanzu kuma sai ya zama da sai dai a samu reshen reshen reshen reshen reshen reshen to kaga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fara ganin irin wannan don kusan tun zamanin sahabbai musamman kungiyar farko haruriya wanda su da jawa suka fara fita daga jikinsu aka samu azarika suka fara fita a jikin azarikan aka samu a kungiyar shabibu shaibani shi ma ya zo ya ware tasa daga jikinsa kuma shi ma wani almajirin ya sake warewa kansa wanda tun wasu daga cikin sahabbai suna da rai musamman kananan sahabbai irin su abdullahi bin zubair da makamantansu da kuma eh, sa'id bin sa'id bin sa'id bin wane ne eh sa'id bin musayyib a ah, wani masahabi ne wannan sahabin ke fara sa'id wanda hajjaj bin yusuf ya sare wuyan sallah a iraki sa'id bin sa'id bin zaid sa'id bin zaid da sauransu faraka haka na abin da ya dinga faruwa alhali kuma ta tare cewa ga hani na Allah madaukakin sarki kada ku kasance lazina tafarraku to su ai allazina tafarraku malamai suka ce yahudi da nasara saboda su ne Allah ya ba su shari'a suka zo suka rarraba da haka Allah madaukakin sarki ce kar mu zama kaman su kar mu zama maza Allah sallallahu alaihi za zafi arabin nan fa in arabin nan za a kashi kashi kashi kashi kashi kar fa ko ku rarraba su dai sahabbai da ke yin arziki da yin albarka Allah ya kiyaye su rabuwar ba ta same su ba har yanzu wannan kuma baya nuna cewa ba za a samu sabani na furu'a ba yawwa sabanin da ake hanawa anan shine sabani na kungiya wannan kungiya su ware wannan kungiya su ware wannan kungiya su ware domin in sabani na furu'a ne wannan al'amarin da ke ya faru a zamanin sahabbai tun manzon Allah sallallahu alaihi yana da rai ya faru kuma bayan annabi sallallahu alaihi ya bar duniya sahabbai suna da rai amma wannan bai raba su ba ni ga yanda nake fahimta kai ga yanda kake fahimta wannan baya kawo rarrabuwa ya zama abin nan amma na ce ni kungiya ta sai wanda yake ciki shine musulmi wannan yace kungiyar sa sai wanda yake ciki shine musulmi wannan yace haka to don za mu samu wato abin da ake kira at-tafarruq da kuma wato kenan ikhtilaf wanda musulunci ya hana saboda haka wannan shine abin da qur'ani yake jan kunnan mu a ce kar mu kasance ladina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahum ayyan ha tabaraka wa ta'ala hadhihi al-umma Allah tabaraka wa ta'ala yana hani a wannan al'umma din an yakunu kal umamul kar su kasance kamar al'ummomin da suka gabata fiftiraqihim a wajen rarrabuwar su waqti lafin da ba wasu watar gimu al'amura bil ma'ruf wani hanyar neman munkar da yadda suka bar umarni da alkhairi da hani ga mummuna ma hujja hujjata alaihim duk da cewa hujja ta riga ta tsayi wato kenan a gare su imam ahmad bin hanbal Allah madaukakin sarki ya masa rama ya yi ruwayan hadisi daga abi amir ko abdullahi bin yahaya kala yake cewa hajjajna ma a muawiyah bin abi sufyan mun je aikin haji lokacin kalifancin muawiyah ibn abi sufyan Allah madaukakin sarki ya da shi falan ma kadinna makkata lokacin da muka iso makka tun daga sham kenan qama hina sallar hina sallar salatul zuhur lokacin da aka yi sallar azhar sai tashi a tsakanin mutane fa kala sai yace musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle jama'a ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahli kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sintai wa sab'ina milla in ji mu'awiyah bin abi sufyan masu addinin nan guda biyu da suka zo kafin ku da yahudu da nasara kenan sun rabu har kashi saba'in da biyu. wa inna hadhihi al-umma satattariku ala salasin wa saba'in millatin lalle wannan al'umma kuma za su kasu milla milla wato jama'a jama'a jama'a kashi saba'in da uku yani al'ahawa yana nufin kungiyoyi na son zuciya kungiyoyi na son zuciya kungiyoyi na son rai kullaha duk gaba ɗayan su finnari za su zama yan wuta ne kowanne yana cikin wuta illa wahidatin sai dai kwana ɗaya wahiyar jama'a su ne inda ake mutanen da ake ce musu jama'a jama'a ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunnati wal jama'a wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun lalle a cikin wannan al'ummata wa'ansu mutane za su bayyana za su bayyana tatajara bihim al-ahwa'u kama yatajara al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsalun illa da halallahu illa da halahu yace za su zo san zuciya zai rika fisgan su kamar yadda wato duk inda suke san zuciya yana bin su duk inda suke san zuciya yana tattare da su ko kuma su din suna bin san zuciyarsu sun sa san zuciyarsu a gaba shi suke bi shi suke bi shi suke bi kamar yadda kare yake bi mai gidansa in yayi nan ya bi shi in yayi nan ya bi shi in yayi nan ya bi shi ba tare da abin wani shi ne suke cewa dogmatic biyayya ne kuma ne ake kiransa biyayya irin ta kare suna kai mai gidansa ne shikenan inda ka tsallaka ya rabi ka tsallaka ya tsallaka in ka fada ya fada in ka shiga rijiya ya shiga rijiya in ka shiga wuta ya shiga wuta hakan nan eh, wa'insu mutane a cikin al'ummata za su kasance san zuciya san zuciya zai kasance haka ta yadda eh, su yana fusgan yadda ya gida saboda wani lokaci yasa ka samu ko da an yi yanzu kamar misali kamar misali haruriya da ta fara wanda ya fara fitar da ita ana nan ana nan sai su shabibu shaibani su wasu sai suka rabu saboda mai wani abu da ya suka so ba haka ya kamata ya yi ba wani abu suke so yi sai bai yi yadda suke so su yi ba sai suka ware ko su ma suka ware ma mun iya kafa kungiya shi ma yana zaune sai wani daga cikin sai ya ware shi kina kafa wata kungiya ma mun iya kafa kungiya ko kuma ɗauki misali rafida ƙungiyar shi'a su ma da farko ƙungiyar ai guda ɗaya ce ko daga baya zaidiya ta ware isna a shari'a ta ware imamiyya ta ware waye kowa ya iya kafa kungiya yau Sau da aka sai wannan ya ware sai wannan ya ware duka kowanne gaba ɗaya an gina shi ne akan asalin son zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a a cikin al'ummata za su rika bin son zuciyarsu kamar yadda kare ke bi mai gidansa kawai babu lissafi duk inda aka kada sai aka duk inda aka kada sai aka duk inda aka kada sai aka a mafi karancin wato kenan tawili za su iya aikata duk abin da suka ga dama kwanakin ba lokacin da ake rikicin boko haram na akwai lokacin da aka tare wata mota tsakanin maiduguri da da maturu aka ce duk su fito suka fito suka yi layi aka ce musulmi su ware ta nan kiristoci su ware ta nan kiristoci suka ware musulmi suka ware sai ga za ka samu kiristoci a ce wato ko ne arna ba za ku shiga addinin musulunci ba waye a cikin ku zai musulunta sai suka zama kashe su za a yi saboda haka sai suka ce za su musulunta sai yarinya ɗaya sai ta ce ita kan tana nan akan kiristancinta nan sai suka dawo da suka dawo sai aka ce musu fikira ashe na addinin su ba na gaskiya ba sai aka harbe su aka dawo kan musulmi saka ce dama su ne eh, masu kin gaske masu aka kawo musu ayon alkur'ani aka yi tawuli su ma ka harbe su kada ka wani kirista ita ce kadai mai addinin gaskiya an ce musulmi su ware wanda ba musulmi ba su ware musulmi sun ware ka harbe su su ma kiristocin ka raba hankalin su kace wanda zai shiga musulunci da ya ce na yadda zai shiga musulunci ka harbe shi yanzu wani irin da'awa anan mai kake karantarwa ni kake karantarwa to kaga son zuciya a kowane lokaci yana annan shi yasa kullun yana da kyau mu auna ayyukan mu da abin da wato kenan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi sai ya zama mu mun samu sauki wato kenan a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hakan nan zai faru sai sai ka rufe ummati aqwamun tatajara bihim al-ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun San zuciyar nan da mutane suke bi babu wata jijiya da zai rage a jikin mutum wala mafsalun ko kuma wata gaba da za ta rage a jikin mutum illa da kalahu sai ta shiga ciki duk jikinsa gaba ɗaya sai son zuciyar nan son san wallahi san zuciyar nan sai ya shiga shi yasa ba zai taɓa fahimtar gaskiya ba ba zai taba abin ba duk abin da ka kawo in da ya zama sabanin kungiyarsa sabanin abin da malamin sai ce wallahi ba zai taba yadda ba saboda ya shiga duk jikinsa gaba daya komai ta wannan mahangan kawai yake kallonsa komai ta wannan mahangan yake kallon ya ya wa kansa adalci balle sauran al'umma adalci kamar ran sallah ne yara su zo suna dan sayan tabarau wani ya sa kore wani ya sa ja wani ya sa bulu wani ya sa kowa yanda yake kallon duniya ja ne in ya sa ja wanda ya sa kore duniya kore zai ganta wanda ya sa bulu kuma zai rantsa da Allah kore yake gani ko ba koren bane wanda ya sa bulu ya ce wallahi bulu ne ko ba bulun bane wanda ya sa ja zai ce ja ne ko ba ja bane sai wanda ya dauki asalin glass mai kyau transparent wanda ke baya da wani kala colorless shine zai ga ja ya ga fari ya ga abin nan wanda ke transparent to akan haka ne mu wallahi yaro sai kai musu da shi wannan to exactly irin wa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wallahi babu wani gaba a jikinsa ko kuma wata jijja illa da kalwus ya shiga wallahi ya ma'ashar al-arab la in lam takumu bima jaa bihi nabiyukum in ji sayyidina muawiya yace na rantsa da girman Allah ya ku taron larabawa a aikin hajji yake wannan kudu ba ma abu sufyan muke karanta muawiya bin abi sufyan muke karanta yace na ranta da Allah idan ba ku tsayu akan abin da annabin ku sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba la ghayyarakum minan nasi ahra Allah ya kuma ni wato za ku samu canji ko ok la ghayyarakum minan nasi wa'in sunku wa'in sunku mutane a hara su suka fi cancanta Allah ya kuma biye zan ku da shi ba la ghayrukum min al arab wallahi wa inda ba larabawa ba a hara su suka fi cancanta Allah ya kuma bishi ne zan ku sulke addinin ba idan ku larabawa ku rika addinin ba wanda ba larabe ba shi fi cancanta kare rike addinin abin nufi kenan in dai ku larabawa ba ku rike addinin musulunci ba wallahi waninku shi ya fi cancanta ya zama bai rike addinin ba tunda annabi nan a cikinku aka fitar da shi kuma da yaranku ku littafin nan da yaranku aka zaka ko kuka fi kowa fahimtar ma'anansa to kuma ku dauka ba wai zai saboda haka yana jan hankalin su yana wato kinan jan su akan kunnan su akan abin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau mu tabbiyar da wujuhu يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah madaukakin sarki ce yau mata biya da wujuhun ranar da wasu fuskoki za su yi fari wa taswa da wujuhun wasu fuskoki ma za su yi baki wasu za su yi fari wasu za su yi baki wannan rana ana nufin ranar tashin alkiyama ne ko biyu da wujuh ahlus sunna wal jamaa lokacin da fiskar ahlus sunnati wal jamaa da ta fari wa taswadu wujuh ahlul bid'ati wal firqa fiskar masu bid'a da masu kungiyoyi za su baki a wannan ranar hakan nan abdullahi ibn abbasin allah maɗaukacin darki ke da shi ya fassara aka tambaye shi akramaka Allah menene ma'anar yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh in ji Abdullahi dan Abbas sai ya ce abinda ake nufi shine wato kenan sai ce yawmal qiyamati ne hina tabyadu wujuhu ahlus sunnati wal jamaa wa taswadu wujuhu ahlul bid'ati wal firqa wal firqa yanda yanda fara kenan قاله ابن عباس رضي الله عنه sadaka yadda abdullahi dan abbasin ya fassara kenan ranan da fiskan wa'insu za ta yi baki wa'insu za su fari akwai fassarori da yawa akan wannan bayan na abdullahi dan abbasin wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine ranar da fiskar musulmai za ta yi fari fiskar wa'insu da ba musulmi ba kuma za ta yi baki ko kuma fiskar wato kenan ahalar kitabi za ta yi baki ta muminai za ta yi fari ko kuma abinda ake nufi in ji wasu malaman ranar da Allah maɗaukacin sarki zai ce ma ayyu hal mujrimun ku ware ko mujrimai kaga mutanen kirki kuma ku ware kenan to a rannan da za a yi wannan magana din da an ce a yi ta waran nan to muminai fuskar su za ta yi fari su kuma mujrimai su kuma fuskar su za ta yi baki a wannan ranar shine ma'ana yawma da wujo wa taswadu wujuh ko kuma in ji wasu malaman suka ce a ranar tashin alkiyama za a zo ana raba littattafai kowa za a ba shi littafinsa a hannunsa man utiya kitabahu bi yaminihi to suna tabyadu wujuhuhum wa man utiya kitabahu bi shimalihi su kuma sune wato wanda fiskan zata za ta yi baki an ce ga littafi wannan sun karba hannun dama wadanda suka karba hannun hagu kaga wa'annan fuskar su automatically za ta yi abin ko za ga mutum yana farin ciki yana cewa haƙo muƙara'u kitabiya inni zanatu anni mulakin hisabiya fa wa fi ijatin radiya fi jannatin aliya shi kuma ɗayan da za a bashi ta hannunsa na hagu zai ci ya laitin lambuta kitabiya kaga fuskar sa daure take walam adari ma hisabiya ya laita ha kanat qadiya ma agana anni sultaniya halaka ma gani anni mali halaka anni sultaniya to kaga wa'annan fuskar su za ta yi baki wa'annan kuma abin ko kuma wasu malamai suka ce idan an zo ƙetare siraɗi akwai wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba su dama su ketare akwai kuma wa'anda wasu ƙungiyoyi za su rika cafko su suna jawo suna lankai suna jefa su cikin wuta to kaga duk wanda ya tsere suna cikin yan yawon wata da wujuhun wanda kuma ya kasa tserewa ya fada za daga cikin yan wata da wujo wasu malamai suka ce a'a wato idan an tafi alkausara ne sai an zo za a sha alkausara za a shiga cikin alkausara a yi wanka a sha a yi kome da kome maza a sassa ya ce duk wanda ya sha shi ba zai yi kishirwa ba har abada sai an zo za a shiga mummunai sun tafi gaba ɗayansu sai mala'iku su rika korewa wa yanzu mutane wa yuzadu an man baddala wa gayyara za a kore wanda ya canja addini ko ya jirkita addini canja addini baddala shine yana musulmi sai zama arne to ka gana nan fuskarsa za ta yi baki wanda kuma shige sha alkausar da ya wanka Allah samu ne su za ta yi fari wa gayyara shine yana nan a musulminsa amma ya jirkita addinin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ba haka yake yi ba abubuwan da manzan sassa ya karantar din ba a wannan karantar yake ba tsarin sa daban amma kuma yana na a musulmi ga kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ajiye amma ya bi na malamin sa ko ya bi na shehin sa ko ya bi na kungiyar sa ko ya bi na wani ko kuma son zuciyar sa tabbas ya jirkita ba haka bane to wannan za a kore su a wannan mala'iku ne ma su kore su to kaga akwai bakin ciki saboda ka mu tabbiyar da wudu wata so da wudu ko kuma malamai suka ce a ran da za a nuna hanya aljanna a ce wannan su nan a nuna hanyar wuta a ce wannan su nan a sai wasiqal ladzina amanu ila ila jahannama kuma wasiqal ladzina amanu ba ai wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumaran sannan wasiqal ladzina kafaru ila ila nama shi ma zumara to in an zo kora wa'annan in an zo kora wa'annan kowanne za a kora su gidansu ko yawwa to rannan yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh saboda haka duka wa'annan events ne wanda dole za su faru kuma kowanne kana bukatan ka tsallake idan an zo lokacin da za a yi wanta da lema ya ya kamata a ce a duniya kai ba ba ne. ballantana in an zo ran da za a yi tawari din a ce kai an ware ka a cikin mujirmai in ka tsallake wannan in an zo tsallakewa raɗi za a rika kama wa'insu saboda wasu laifuffukansu su ko saboda haka a wannan lokacin kana bukatan ka tsallake idan ka tsallake za a zo shan alkausara mutane za su tsallake raɗi amma su zo ba za su sha alkausara ba za a kore su to kaga in ka zo tsallake in an zo shan alkausara din nan a ce a same ka kai babu a tare da kai baka kirkiro wani addini kana yin sa dan malamin ka ko dan kungiyar ka ba wanda kake yi din nan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar to saboda haka nan ma kana bukatar ka tsallake in an zo wasiqal ladina takaw da wasiqal ladina amanu nan ma kana bukatar ka tsallake Kesis da yawan gaske Allah ji kan bai. a masallacin nan yana wa'azi na tarko na Allah mai yawa ne kun jiya in ka wuce wannan ka ji shi cikin ka ji ka cikin wani wannan masallacin yana wa'azi Allah ji kansa da rahman mu Allah so da haka wannan aya tana cewa yau wata sadu wujuhun wata eh, yau tabyadu wujuhun wata sadu wujuhun ranan da wasu fiskoki za su faske za su fari ranan da kuma wasu fiskoki za su baki Allah ka kasa da muna cikin wanda fiskokin su za su baki Allah ka sa fuskokin mu su fari a wannan ranar. fa na su sadatu tudu. amma ka kaga wa'anda fiskokinsu suka yi baki amma me yasa a nan Allah madaukakin sarki ya faro da masu bakar fuska a can kuma ya fara da yawan tabiyadu wujuhun da ya zo tafsiri kuma sai tafsirin su zai bambance su kowa da matsayinsa sai ya fara da masu bakar fuskar saboda shi ne abin da aka fi so maza maza ka razana ka fahimce shi don kar ka fada ciki a bisa fahimta irin yadda eh, wasu daga cikin sahabbai suke zai fatil Yamani yana cewa anan nasu ya yasaluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an shar mukafatan an yudrikani mutane suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su labarin alkhairi aikin shiga aljanna aikin lada aikin falalata ina aini na sharrin nake tambaya saboda kar in fada idan aiki na na alkhairi kwaya biyu ne amma bai yi sharri ko kwaya ɗaya ba biyun nan sun yi rinjaye haka da ko ba amma yana da aikin alkhairi da falala guda hamsin kuma ashe na je na yi guda hamsin da bakwai sai ko hamsin da ɗaya ne na sharar. in an zo a ɗaura ne wanne zai rinjaye kan wancan zai rinjaye kaga tula bata rubu da kalaye ba sai na kai sai mutum ya shiga wuta don cewa fa man kaffat mawazinu fa ulaika eh fa man kaffat mawazinu fa ulaika alladhina kasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimuna to saboda haka kullum ana auna menene na sharrin kar ya same ka ka nisance shi sai ka sai Allah madaukakin sarki fara ta kawai sai ce fa amma lazina wujuhum amma kaga wanda fuskokin su suka yi baki mala'iku za su tambaye su su ce musu a kafartun ba da imaninku yanzu yalla kun kafirce ne bayan imaninku eh bayan imaninku da haka wasu malamai suka ce kenan kawai da hasal basari yake nuni cewa ashe kenan wayannan munafukai ne wanda yake cikin musulmi tunda cewa malakun cewa suka yi a kafartun ba da imaninku kun kafirce bayan imaninku hasal basari yace munafukan cikin musulmi ne idan mutum yana musulmi yana munafiki to ranar lahira fuskarsa za ta yi baki sai a ce to abin mamaki kana musulmi ga fuskar ka ta yi baki kenan ka kafirce ne bayan imanin naka to kaga akwai matsala kenan wasu malaman tafsiri suka ce a'a ana nufin wato kenan yahudawa ne da nasara saboda sun ga batun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu kuma sun yadda da shi kafin ya bayyana da ya bayyana suka ga bai musu ba sai suka ce ba su yadda ba da sun yi imani da shi har suna addu'a a gurin yaki suna cewa Allahumma suna bi nabi akhir zaman Allah ka taimaka mana muna ta tawassuli da annabin da zai zo a ƙarshen zamani to yanzu gashi ya zo sai suka kafirce masa saboda aka fisa su za ta yi baki ranar tashin alkiyama za ka balakuwa ce masa a kafartum ba da imaninku za ku kun kafirta ne a shewa ke kenan bayan imaninku ko kuma dukkan musulmin da ya juya baya akan harkar gaskiya yana ganin ta kwalo har yayi abin da ya fita da shi a cikin musulunci to su hakika mala'iku za su masa wannan tambaya da za su ce masa a'a ya ya haka kuma a kafartun ba da imanikun ashe bayan da kuna da imani wato kenan ko kafirta ne to da ka ansa sai ta je fa zuqul azaba bima kuntum takfurun to yanzu fa za ku dandane azaba fa sakamakon abin da kuka kasance kuna butulcewa kuna kafircewa wa haza wasu ya ummu kullu kafir kowane kafiri ma ya shiga cikin wannan munafukai sun shiga ahalin kitabi sun shiga mushrikai sun shiga kowa ma ya shiga inda ba musulmi bane wa amma ladina bai zuwa wujuhum amma wanda fiskokin su amma ladina biyadad wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wa wallahu yuridu zulman lil alamin Allah madaukakin sarki ce wa amma allazina biyaddat wujuhum wanda fiskokin su kuma suka yi fari to su kan fa fi suna na a cikin rahmar Allah madaukakin sarki khaliduna fiya za su dawama wato kina a cikin ta ai ana nufin a cikin aljanna za su dawama a cikin ta har abada la yabghuna an hiwalan ba su bukatan wato kenan canji aljanna in suka shiga sa ta musu ba sa bukatan canji tilka ayatul lahi lalle wancanan ka ayoyi ne na Allah madaukakin sarki tilka al-isharatu lil ba'id amma malamai suka ce a'a wannan din ake nufi wannan ayoyin da suke kusa da kudin ba wai na nesa bane kan shi zalikar kitabu la raiba fihi wancan littafi ne babu kokonto a cikin sa ai wannan littafin din qur'anin dai na kusa da kai din shi ake nufi don haka nan ma da yace tilka ayatul lahi wacce ka sune ayoyin Allah madaukakin sarki a wannan din da ayo alkur'ani na kusa da kai din su ake magana ne da taluha alayka gashi muna karanta maka ai muna karanta maka ya muhammad wayannan ayoyin bil haqqi da gaskiya ai nakshifu mal amru alaihi min ad-dunya wal akhirah duk abin da yake a kansa ake gina lamari na duniya ko na lahira to muna saukar da aya dan mu warware maka wannan abun wato kenan filla filla wa mallahu lalle Allah madaukakin sarki bai kasance yuridu zulman yana nufin zalunta ko zalunci lil alamin ga talikai ba Allah bai saukar da Qur'ani dan ya zalunci mutane ba amma ya saukar da shi dan ya tunatar da mutane dan ya tunatar da su saboda ai dama can mun riga mun yi imani ko mun yi imani a gurin Allah tun lokacin muna cikin alimin zarra tun kafin a halici babanmu annabi Adam Allah ya halitta rayukanmu gaba daya muka yi abin nan annahum yawma alastu bi rabbikum qalu bala qala halu ma'adukum yace alastu bi rabbikum bari na ne ubangiji ka muka ce bala haka ne shahidna kaga ba wasu malamai suke fassara wannan ayar da waccan jaje a kafartun ba da ku bayan kun yi wancan imani a gaban Allah yanzu kun zo duniya kuma kun kafirce kun kafirce to saboda haka Allah daukakin sarki bai yi alqur'ani bai sauka da alqur'ani dan ya zalunci mutane ba face ya zo ya nuna musu hanya ne ya tunatar da su wancan wato kinan alkawarin da suka aikata ai laisa bi zalimin lahum bal huwa al adl alladhi la hukunci ne wanda ke na adalcin da babu zalunci a sa cikinsa annahu al-qadir ala kulli shay Allah yana da iko akan komai amma ya haramta ma kansa zalunci al'ali bi kulli shay shine madaukaki akan komai kuma don haka fala ya hataju ma a zalika ila an yazlima ahadan min kalkihi Allah baya bukatan ya zalunci kowa a cikin halittansa gaba daya da aka yake cewa walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fi hmm. wa ila allahi turja'ul umur mallaka abin da yake cikin samai da kasa duka na Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki shi yayi su kuma wato kenan shi ya mallake shi ya mallake su kuma ila allahi turja'ul umur karshen al'amura duka zuwa ga Allah madaukakin sarki suke koma to mu ji malam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah madaukakin sarki ce kuntum khairu ummatin lalle ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat da aka taba fitarwa a ban kasa lil nasi saboda amfanin mutane ay li ajali man fi atin nasi anan Allah madaukakin sarki yana bada labari wannan al'umma al-muhammadiyya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi annahum khairul umam Allah yana ba mu labari cewa su ne mafi alkhairin al'ummomi da aka taɓa yi a ban ƙasa an yi al'umma kala-kala kafin wannan al'umma an yi al'umma aƙalla sun kai 69 mu ne na saba'in amma du a cikinsu gaba ɗaya mu muka kowace alkhairi alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah madaukakin sarki al bukhari ya fito da hadisi daga abu hurairah Allah madaukakin sarki da shi ke cewa fadin Allah da yace kuntun khairu ummatin ukhrijat lin nasi qala khairun nasi ai a cikin mutane ma'anansa shine ko ne mafi alkhairi me yasa ta tuna bihin fi salasila fi anaqihim hatta yadkhuluna fil islam za ku zo da mutane a cikin angalala da sarka da mari kuna jawo su har sai sun zo sun shiga musulunci duk wanda ya shiga musulunci ina ne zai zama masa. Eh? aljanna ko duk wanda ya shiga musulunci ya mutu yana musulmi makomansa aljanna ne mutane suna can suna kafirci suna shan giya suna shirka za ku je ku kawo musu da karbi ku za su sasa musulunci don su tafi aljanna kun amfani su ko amfani su ba saboda haka ba a taba yin al'umma mai alkhairi irin wannan ba duk a bayan wannan al'umma suke sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku zo da mutane a cikin sarka da mari a wuyansu hatta ya da fil islam sun shiga cikin musulunci saboda haka Allah ke cewa ya allazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wa la yajidu fikum gilza ya ku masu imani kafirai da suke kewaye da kunnan ku ya ku su ku shigo da shi cikin musulunci kuma ku takura musu sai sun shigo cikin addinin musulunci wal yajidu fikum gilza su samu shidda ai tsanani kar ku sake musu fuska a jawo su a kawo su wato kenan cikin addinin musulunci da hakan nan al'ummar nan ta yadu ta yadu ta yadu ta yadu har yanzu gashi musulunci nan gashi a garin Damba wannan alkur'ani da aka saukar a Makka da Madina gashi yanzu shine muke karantawa a cikin wannan garin saboda wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya bata wannan dama din wal ma'ana annahum karul umam wa an nas lin nas abin da wannan aya take nufi wannan al'umma ita ce al'umma da tafi kowace alkhairi ita tafi amfana mutane dan mutane ita ta fi aikata aikin amfani don mutane su amfana da shi shine ma'anarsa wa anfa'un nas lin nasi al'ummar da ta fi kowace amfani a cikin mutane kuma amfanin ta don mutane yawa saboda haka yake cewa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna kuma hani akan munkari wa tu'minuna billahi gashi kun yi imani da Allah Allah mun gode maka in ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kusan duk wa'azi da menene ya takaita akan annabawan da manzannin kaɗan ne daga ciki amma yau al'umma musulmi yanzu muna karanta alkur'ani a faɗin duniya iyaka gurin da ake karanta alkur'ani ake ma mutane bayani Allah kaɗai san yawansa Allah kaɗai san yawansa kuma babu wanda aka kawo shi da ƙarfi kowa dan tsoron Allah ya tako da kafansa ya zo ya zauna kowa dan ya ji abin da zai amfane shi ne kuma in har ya ji abin da ya amfani shi kuma shi kuma zai amfani da wannan damar ya amfanar da wani to kaga na bil ma'ruf Allah madaukakin sarki ya ba da dama cikin wannan al'umma da haka ne sallallahu la nabiyya ba'adi Baya na babu wani annabi nadarallahu ru'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha fa rubba hamil fike ila gare ila ila man huwa afqahu minhu Allah ya albarka a mutumin da ya ji hadisi na ko aya alkur'ani ya haddace ya kiyaye ya dauka ya kai gaba kamar yadda ya ji ya dauka kai sannan kuma yake cewa li ballighu shahid minkum al-ghaiba wanda yake nan a cikin ku ya ji abin da nake faɗa ni Muhammad inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sanar da wanda yake bayana ya sanar da wanda yake bayana da ga shi tun a zamanin su zaka ga sabai wasu suka raba ni in zauna a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ji darasi ka je ka dabu kasuwa ka je ka samu wani abin da zamu ci da iyalanmu gobe ka zo ka zauna ka ji darasi ni kuma in tafi in je in samu wani abin da zamu ci da iyalanmu ana samun irin wannan sannan abin da muka naɗa kuma za mu je mu isar shi yasa tun annabi sallallahu alaihi da rai sahabbai suka fara rubuta hadisai musamman mutane da su Abdullahi dan Umar yana rubutawa har wata rana suka ce kai me yasa kake rubuta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baka san annabi mutum bane yana magana wani lokaci a cikin farin ciki wani lokaci a cikin a cikin bakin ciki ai ba zai komai ka taka rubuta su annabi sallallahu alaihi wasallam ce oktub ya abdullahi ka rubuta ya abdullahi na baka garanti ka rubuta ko wallazi ba asani bil haq da rantsa da Allah da aiko da gaskiya babu abin da zai fita baki na face gaskiya ko raina a bace ko raina a cikin farin ciki duk nishadin duniya nan ba zai sa wani abin da ba gaskiya bai fita nan zaka Allah ba da kuke Allah wadda sarki yake la yanzu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya kurici akan son zuciyarsa to kaga sai ya zama na cewa a dalilin wannan aka rubuta alkur'ani aka rubuta hadisai aka ci gaba da yada su aka samu malaman da suka tsaya suka yi tafsirin su suka duk suka rubuta shi a cikin littattafan fikihu har kwanan gobe malamai suna daukan wannan dawaniyan su karantar su yi ma mutane bayani su karantar su yi ma mutane bayani kaga duka wannan amr bil ma'ruf ne da nahyi anil munkar wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da wannan Allah mun gode maka kaga shi sace ku ne mafi alkhairin umma bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhadimi albishirin mu ya al'umma musulmi Allah ya damu da mu ya babu matsayin da ba a karya shi ba lamma da Allahu da'ina li da'atihi bi akramir rusul kunna akramul umami tunda Allah ya ce annabi mu shine akramir rusul to kuma mu ne akramul umami mu ne akramul umami saboda sai dai in mun rena da kanmu mun watsa da mutuncin kanmu addinin da ya zo da shi mun zo mun ajiye shi a gefe mun rike wasu abubuwa san zuciyar malamai ko san zuciyar kungiyoyi ko san zuciyar eh, rayukanmu muka ajiye shiriyar muka koma gefe to kuma kasanci zai iya samu kuma kasanci zai samu zai samu fiye da na kowa kaga Allah ce tamuruna bil ma'rufi kuna umurni da alkhairi wa tanhauna 'anil munkar kuna hana munkari wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah madaukakin sarki Imam Ahmad bin Ahmad ya ce wani mutum ya taba tashi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari sai ya ce ya rasulullahi ayin nasu khairu wane ne yafi alkhairi a cikin mutane gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki sai ya ce masa khairun nasi aqra'uhum wa atqahum billahi wanda ya fi su karatu ya fi su ilimi ya fi su tsoron Allah madaukakin sarki shine wanda ya fi alkhairi wa amruhum bil ma'ruf wanda yake umurni da alkhairi ya ce wa mutane ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so wa anhahu anil munkar wanda yafi kowa hana munkari wa awsalahum lirahimi wanda yafi kowa sada zumunci yanzu ya tara sifofi nawa sifofi nawa aqra'uhum atqahum lillahi amuruhum bil ma'rufi anhahum anil munkari wa asaluhum bi arrahim sifa guda biyar wanda ne duk wanda ya kunshi wannan ya fi kowa karatu ya fi kowa yin wa'azi da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki eh, sannan kuma gasa da zumunci gasa da zumunci duk yana yi wannan aikinsa ne haka dai abdullahi dan abbasin kuma a fadin Allah da yake cewa kuntun khairu ummatin ukhrijal lin nas sai ce humul ladzina hajaru ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min makka ila al-madina asalin ayan ta sauka akan sahabban da suka hijira tare da manzo sallallahu daga makka zuwa madina wa sahihu amma ingantacciyar magana anna hadhihi al-aya amma fi jami'il umma duk dan al'umman ne ya shiga cikin wannan aya duk dan al'umma nan ni na shiga kai ma ka shiga ke ma kin shiga kowa ma yana ciki mu ne mafi alkhairin al'umma don haka yana da kyau wannan mutuncin da Allah madaukakin sarki mana mu gode wa Allah mu kuma yi kokarin kiyayewa wannan kairura din saboda shi ne idan aka dauke ka gaje koli da kai bandalizin wannan matsayin to kuma zaka dawo asfalas safilina haka ne ko baka ba zaka dawo kankanci kaskancin ka sai ne yanzu misali mutumin da ya zama shugaban kasa ko gwamna dirin da aka ga an sako shi a cikin ankwa to sai ta fi a sa mutum goma a cikin ankwa ta kai ci haka da kuma haka ba Allah madaukaki sake ce lakar kalkal insana fi a hassani ta kauyin sun marada na asfala nina Allah ya halici dan adam a mafi karancin sifa amma da ya walakanta kansa sai muka dawo da shi asfala safilina saboda mai matsayinsa menene dalilin da sa Allah madaukakin sarki ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam man yati min kunna bi fahishatin sai ce ya arama mubayyinatin yuza abla hal azab bi ifain matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ku matan annabi wallahi duk wanda ta yi zunubi a cikin ku a fili ya bayyana za mu ninka mata azaba ninki biyu idan matan sahabbai ne ko matan ordinary mutum suka yi zunubi sai a ba su zunubin su daidai suka laifi sai a ba su zunubin su daidai aikin laifin su amma in matar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ninkawa ake saboda me matsayinta mun gane wannan saboda matsayinta shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din idan yana zazzabi to zazzabin mutum biyu yake yi wani sahabi ya shi yana makyarkyata sosai a cikin rashin lafiya ya ce iri ya ka ya rasu na ka ta'ahu wa akan shadidan wallahi kana zazzabi mai tsanani sai ya ce masa ajal wallahi haka ne ka faɗi gaskiya sai ya ce wa zalika anna laka ajrayn saboda kana da ninkin ladan mutane ladan ka ninki biyu ne sai ya ce masa ajal zalika ka zalika yace eh hakan din hakan din yake da haka darajarsa ta fi ta kowa ladansu ya fi na kowa saboda ka jaraba da Allah yake dora masa ta fita kuwa. ko kuma hadisi annabi sai ya ce inna ma'ashar al-anbiya ashaddu nasi bala'an mu annabawa mun fi kowa tsananin fuskantar bala'i Allah ya fi jaraba mu akan kowa saboda mai matsayin su to yanzu Allah madaukakin sarki ya ce mana mu ne kairul umma ya ɗaga mu ya mutunta mu ya karrama mu to fa idan muka zubar da mutuncin fa in ta zufa to faduwar fa za a yi ta wato ba daɗi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mu عن ابن عباس قال قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أهم na هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم to amma dai kamar da muka faɗa ta shafi kowa da kuwa. sannan wannan khairura din shine wato kenan da Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi ku ne mafi alkhairin wato kenan al'ummomi da aka taɓa fitarwa a cikin mutane kaga kamar yadda Allah yake cewa ne wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan mun sanya ku ku zama al'umma adila al'umma matsakaiciya al'umma wadda tafi kowace alkhairi saboda haka ku za ku litakunu shuhada ala nasi wa kuna rasul alaikum shahida ku za ku zama shaida akan mutane ran tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai zama wato kenan shaida akan ku saboda haka ranar lahira wani matsayin da Allah ya bamu duk al'ummomi za a kira su a kira annabawansu a ce me yasa ba su bi annabawa ba sai su ce ma ja ana min bashirin wala nazirin wallahi ba wanda ya zo mai mana azi wallahi ba mai gargadi wallahi ba mai bishara a sai annabi sai kira shi kai me yasa sabon da aka kawo kai sarwace wallahi na isar kai ya isar muka ce wallahi ma ja ana min bashirin wala nazirin ta a'a kai kana da shaida kai zai sabe ce ina da kai su a ummatu muhammadin al'umma ne muhammad sallallahu alaihi sai a kira mu sai mu zo mu ba da shaida da Allah wannan ba mutuntawa ba Allah ya mutunta mu a kira mu ce kai ina al'umma Muhammadu ku zo mutanen annabi nuhu sun ce bai isar musu sako ba sai wallahi mun yadda ya isar me dalilin ku mun karanta cikin alqur'ani inna arsalna nuha ila qaumi ko ana anzir kama kamin qabla an yatiyahum azabun alim mun ji kuma abin da ya fara yace ya qaumi inni ne inni lakum nazirun mubin ani ibudullaha wattaquhu wa atiun duk abin da ya faɗa musu mun sani ga abin da ya faɗa musu ga abin da ya faɗa musu to kaga wannan wato kenan shine ya zama da mu wato kenan mafi daga cikin mafi alkhairin al'umma antum mu ne na saba'in amma mu ne mafi ɗaukaka sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya mana wato kenan wannan kairura ya kuma wato kenan ba mu daraja to mu je lokacin ya eh? to alhamdulillah lokaci za mu dakata na insha Allah ta'ala ah, da fata abin da muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa kuma karshen ayar Allah madaukakin sarki ke cewa walau amana ahlul kitabi kana khairul lahu ko lalle da ma'abota littafi su ne yahudu da nasara da za su zo su imani waɗanda ya fi musu alkhairi minhum almuminu haka ne daga cikin su an samu mu'minai daga cikin ahlul kitabi akwai wanda suka yi imani kaman wa kaman abdullahi bin salam kaman wa kuma kaman ka'ab al-ahbar kaman wa kaman nasaran najran duka wayannan daga baya duk sun zo sun yi imani ta kalace minhumul mu'minun cikin su fa akwai wanda suka zo suka yi imani kamar yadda su Salman al-Farisi kaga da shi ma ayya itina itinaqi an eh, Nasaraniya da sauransu amma daga baya duk suka zo su suka suka musulunta amma sai ce wa aktsaruhum fasikuna yawa yawa su kuma fasikai ne ma'ana kaɗan ne daga cikinsu wanda suka zo suke imani amma mafi yawan su wata tuna haka suka tafi akan tuttuda aƙidar saboda ba sa son canji sun zama so resistant ba sa buƙatar canji ba su buƙatar wani abu kar darajar su ta zube suka ja mutanen su gina kenan akan wannan insha Allah za mu dakata nan alhamdulillah muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya samu amfani insha Allah ba mu ladan sabu da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara